da bakwai ga watan fabrairu alaf 2026 miladiya ci gaba da mu na tauhidi kamar da aka saba muna karanta wannan littafi na kitabu tauhid wallafar salih fauzan fauzan allah ya kara masa lafiya babban mufti mai ba da fatawa a ƙasar saudi arabia kuma muna nan a shafi na bakwai da malai yake bayani akan al-inhirafu fi hayatil bashariya yadda aka samu canji da sauka bisa hanya madaidaiciya a rayuwar ɗan adam wanda a da can rayuwa ce ake yi mai kyau lafiyayya cikin bautar Allah subhanahu wa ta'ala da kadai tashi sai da aka samu ƙarni goma daga baya kuma aka zo aka samu shirka ta bulla a tsakanin al'umma wanda wannan ita ce dalilin da ya sanya Allah madaukakin sarki ya aiko da annabi nuhu alaihi salatu wassalam a matsayin manzo na farko don ya kira mutane su ainihin wato daina bautar wato wani allah kamar yadda qur'ani ya faɗa waɗannan bayan allah mutanen kirki ne asalinsu amma aka kuma ana bauta musu wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra har zuwa ƙarshe kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzanni kamar yadda yace inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wa nabiyina min ba'di haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa tsakanin annabi Adam alaihi salam da kuma annabi Nuhu alaihi salam karni goma ne dukkan bayan Allah da ke wannan lokaci gaba daya akan musulunci suke akan tauhidi an gane ko abdul ibn qayyim Allah ya kansa da rahama yace wannan magana ita ce daidai kai tsaye an gane ko domin qira'a ta ubay bin ka'ab a cikin suratul baqara ta ce kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu akwai ƙarin fakhtalafu fa ba Allah suka yi sabani akan abin da suke akai na tauhidi to wannan paragraph na ƙarshe a wannan shafi na bakwai a kansa za mu tashi a kansa za mu tashi insha Allah ta'ala wacce fankar tana kunna ne ko don tana kuka Ba sani ba dai ko kuma mutanen da ke wurin tsira ba ta rubuwa ta sama ce ko ta ƙasa auke yawa yana shiga cikin karatun su ba a rage su ne ya zama kaɗan haka wata take da damuwa Na. malam ya ce wa ya shahadu da ƙira'a na daga cikin abin da yake ƙarfafa wannan ƙira'a ta ubayi bin ka'ab ɗin Allah ta'ala wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu a cikin suratu yunus mutane ba su kasance ba face al'umma guda ɗaya waɗanda suke a kan tafarki ɗaya suna bauta wa Allah ɗaya madaukakin sarki to su kuma suka yi saɓani wanda wannan aya ta gaggata waccan riwaya ko ƙira'a ta Ubay ibn Ka'ab wadda take cewa kanan nasu ummatan wahidatan talafu fa ba'atha Allah ina fata ana fahimta malam yace yuridu rahimahullahu ta'ala ita cinna النبيين سببها الاختلاف yana nufi da wannan aya da ya kawo ya ce wato dalili daga cikin dalilan aiko manzanni da allah madaukakin sarki yake yi shine saɓani da mutane suke yi amma kano alaihi min addinin sahih akan abin da suke akan shi na ingantaccen addini wato addinin musulunci wanda babu sabani a cikinsa kama kanat al-arab da zalika ala dini ibrahim alaihi salam kamar yadda su kansu larabawa suka kasance akan addinin annabi ibrahim amincin Allah ya tabbata a gare shi hatta a amr ibn al-khuzai har sai da wani mutum wanda ake ce masa amr ibn luhay dan kabilar khuza'a Shi ne ya zo a matsayinsa na shugabansa a wannan lokaci da ya je yaman sai ya gansu suna bautar gumaka sai ce shi ba dan bashi wani gunki ya dan dawo da shi ya kama mutanensa ya zo da wannan gunki daga yaman ya kama mutanen makka wato larabawa da suke maka a wannan lokaci ya koya musu ya nuna musu ya daura su akan bautar waɗannan gumaka Shi ne dalilin da ya yasa kaga an fara bautar gumaka a maka amma da ba a bautar gumaka a cikin maka suna kan addinin annabi ibrahim ne an fahimta Aka laraba sun kasance amma tun da amru bin luhai ya je ya zo musu da wannan guba ta gumaka sai da aka wayi gari a cikin ka'aba akwai gumaka guda 360 kama daga farfajiyarta da cikin ƙwaryar ka'aba da ma cikin ita kanta ka'aba da kuma ainihin wato samanta har a saman ka'aba akwai gunki to amma sai dai yadda suke yi duk gunkin da ya to mai kyau ne na zinari ko na azurfa to shine ake saka shi a cikin ƙwaryar ka'aba da shi a cikin ka'aba ake saka shi amma idan gunki na katako ne ko na dutse ko na itace za a sa shi a cikin haraba saboda ba kayan kuɗi ba ne shi ƙwarai da gaske a saman ka'aba kansa akwai gunki na tagulla mulmulallen karfan a saman kaba wannan shine halin da kaba ta samu kanta a ciki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayinsa na wanda tun ba a aiko shi annabi ba yake kyamar irin wannan aikin da ake a ce wannan ɗakin na Allah mai daraja mai kima da daraja da falala a ce an wayi gari ana bautar gumaka a ciki ko ana ajiye gumaka a cikin wannan ɗaki abin bai dace ba shine ya dauki Ali ibn Abi Talib suka je suka ruguzo da wancan na saman Ka'aba din an fahimta in ji Ali ibn Abi Talib shi rawaito hadisin yace muka je cikin dare muka ainihin wato ruguzo wannan gunki na tagulla da ke kan Ka'aba Annabi sallallahu alaihi wasallama yace in duka ko da Annabi ya taka ni dan ya hau sai na fara girgiri ba zan iya daukan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba yayi nauyi Aliyu yaro ne saboda ka sai Annabi shi ya sauka ya ce aliyu ya hau ya duka ya daga shi aliyu bin abi talib ya ce ban taba hawa lada ba irin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da na taka kafadin manzon Allah ya daga ko ina ina gani a cikin maka ce annabi haka ya tura ni ya ingi ni na hau saman Ka'aba ya ce na rika murgina wannan gunkin ban yi daukar shi amma haka da murgine ne ne yau yana ta tsara murgina yana murgina har maka murgina shi kasa sannan na miƙo hannu annabi ya kamo ne sai kuma sai muka ruga da gudu ba wanda ya gamu a cikin dare wanda inda an kama annabi sallallahu alaihi wasallama da ali ibn abi talib a wannan lokaci kai ma ka san hukuncin kisa ne kawai to amma lokacin da Allah madaukakin sarki ya kawo haske na annabta wanda kuma aka zo aka yi fatuhu makka dan har da annabin yake annabi goma kan suna ba yadda zai sun fi karfin shi amma da ya fita a garin ya sake dawowa da aka yi fatuhu makka a lokacin annabi ya kaskare wa innan gumaka yana sa gidansa yana janyo su suna faduwa suna karyewa yana karanta ayar wa kul ja al haqq wa zahaq al batil inna al batila kana zahuqa haka wa'annan gumaka gaba ɗayan su 360 suka tashi aiki wannan abun da aka tsaftace ka'aba da ita ta zamanto babu wani gunki da ya saura amma a irin gumakan da suke a cikin ka'aba akwai wani gunki a kan dutsen safa sunan shi isa sannan akwai wani gunki a kan dutsen marwa sunan shi na'ila kaga wainan dutsen suna cikin gewa da ka'aba ne abinda suke yi larabawa in suka zo wajen isa sai su rinka shafan shi suna addu'a suna roƙon shi arziki da haihuwa da kariya da duk wani biyan bukatu wannan ma idan suka zo wurin na'ila haka ake masa ana roƙonsa irin wayannan abubuwan da suke bukatu ko kariya ko kuma biyan bukatu to da annabi yanzu ya kakkarya su sai zama babu gunji ko daya amma musulmai su sahabbai idan aka zo ana dawafi na umara ko aikin haji sai su rika jin kyama idan suka zo suka hau kan safa da marwa suna yin sa'ayi sai kadin rika kyamar kamar suna koyi da aikin nan da suke a jahiliya eh, sai suke jin wani dan damuwa suke jin wani irin dan hamamu hamami da dan wani makaki makaki haka a cikin zuciya gashi ne ba gunkin ai babu gunkin an karya shi wannan ma babu an karya shi amma tun da ana hawa san safa ana kuma hawa kan marwa sai suke ganin kamar dai abin da yi so bai musu daɗi ba ne suna ɗan irin wani damuwa saboda wancan abin da aka yi na dattin guba shirkar da aka yi a wannan guri shi ne sai Allah maraukin sarki saukar da aya da ya kwantar musu da hankali ya ce inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajjal baita ita mara. fala junaha alayhi an yatawafa bihima ku sani da safa da marwa suna cikin sha'ira na ibada na Allah madaukakin sarki da ake duk mutumin da ya je aikin haji ko ya je umara to ba laifi bane yayi dawafi tsakanin safa da marwa kai ma'anan wato sa'ayin nan shine tsawaf wanda ake tsawaf kewaye abu ai ka'aba da yake ana kewaya ta shi sa ake ce mata tsawaf sannan sa'ayi ma da yake ana zuwa a ji a da sunan shi tsawaf shi ma ga fahimta wannan To da yake shi a miƙe yake babu kewayowa shi za ki ce masa ainihin wato a sa'ayi ina fata an fahimci wannan amma wannan abin da ake a kai a komo sunan shi tsawa shi ta Allah ce fala junaha alaihi an yaqawwafa bihima babu laifi mutum bai da damuwa lafazin juna? an kore wannan hamamin ne da matsakin da suke ji ina fata ana fahimta shi sa Abdullahi bin Jubair Allah ya kara masa yadda ya zo wurin Nana Aisha Allah ya kara mata yadda malamar cikin gida mai gaskiya ɗiyar mai gaskiya almubarra'atu min fawqi sab'i samawati yake tambayar ta yace ya ki gogota wannan ayar da Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'irillah to ani sai daga kaman ba dole bane sai an yi dawafi ni wa sai an yi sa'i tsakanin safa da marwa saboda Allah ya ce la junaha ba laifi to kuma tunda la junaha ashe ba dole bane kenan kamar kai ne ka zo gida na ce ga kwanan shinkafa ga na farfesu ga na naman dawisu ga na tuwon masara ga na tuwon shinkafa gana dafa duka gana kaza gana kaza babu laifi duk wanda kaga dama ka fara da shi amma ai kenan ba dole bane sai na ci tunda an ce la junaha alai sai na isha da yake malama ce ke ta fahimtar da shi ce ba wannan junahan da aka ce ba yana kore faralin sa'ayi tsakanin safa da marwa bane wannan junaha ana kore wannan kakar da ke zukatan sahabbai ne yawa saboda ka kaji kaji dalilin saukar aya sahabbai ne suke kyamar yin tsawafi ko sa'ayi tsakanin safa da marwa wannan dalilin ya sanya Allah ya tokar da aya dan ya wanke musu damuwa kuma kanka ga laifin sahabbai wato imani ne ya shiga zuciyarsu sai suke kyamatar irin wannan ɗabi'a da ake ada ba ba sa'ayin ne matsalarsu ba a waɗannan gumakan da ke kai sai su ganin kamar sun yi koyi da abin da jahiliya suke yi eh ka fahimta zan baka wani misali kila hankalinka zai dauka kamar kai ne in ka zo gidana a sanar da zuwa sanar zuwa masha Allah a kawo mana abinci ya zo maka abinci a sabon ko abokar ko da yara suke hawa kai su bayan gida ya kake ji ko din ai sabo ne kar ba taɓa amfani da shi Ya ka ci Ya ka ci abinci mana misali amma dai fa za ka rika wani kyama ko ma kida ka cin abincin amma kuma akwai tsafta sabo ne karba ka gani zai ci mana sabo ne ba a gaban da aka ɗauko shi karkarkar ko kuma da wani misalin na daban a ɗauko kwanan da ake sanya wa kare abinci a wanke shi so bakwai a sa ƙasa kamar yadda annabi ya ce an gane ko idan kare ya sa baki a cikin kwanan ɗayan ku tsarkin wannan kwanan shine al yugassirahu salasu ghasala samaniyatu ghasala ko ko sab'a marratin ula hunda bi turabin au kama qala alayhi salatu wassalam an biyar da annabi ya fada an wanke su bakwai an sa ƙasa wallahi ya zama mai tsafta ba komai a ciki sai mu zuwa maka abinci a cikin kwanan da kare yake ci ya zaka ji zaka iya ci gobe zaka iya zaka ji kyama ko ba haka bane sai ka ji kyankyami amma tabbas kai ma ka san yana da ƙarfi saboda annabi baya ƙarya kamar yadda kake da irin cewa ko din nan mai tsarki ne tunda ba taba hawa kan shi amma dai tunda ba dan haka aka yi ba sai kake jin wani hamami da baka ji to irin wannan hamamin da baka ne yake bukatun sahabbai mu fa mun san gurin nan fa akwai gunki ba shi ma wasu a cikin sahabban kila suna cikin ma wanda sun rika shafa kafin zuwa musulunci can ba akwai gunki sun rika shafan shi sai suka rika jin wannan hamamin da wannan bakakin an fahimta to a sakamakon haka sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ya kwantar musu da hankali haka haka har ya zo ya zamanto sahabbai sun saba ba sa jin wannan hamamun. shi ma mai tambaya Abdullahi dan Abdullahi Abdullahi bin Jubair da Aisha ta fahimtar da shi ta ƙara masa ilimi ina fata ana fahimta abu ne yana nuna maka mahimmancin sanin sababin nuzul na aya dalilin saukar aya da na Aisha bata sani ba kila da yanzu ta tafi akan shi fa kyama yake ji amma sai ta fahimtar da shi ga dalilin saukan ayar wannan juna din da aka kore bai kore fallancin yin sa'ayi tsakanin safa da marwa ba an kore wannan damuwar ne kamar kai ne yadda na zo na kawo maka abinci a ko sai ka rika jama sai ci a kwantar da hankalin ka bala ai sabo ne kar yanzu ma na bude shi a lera shi ba kwanan da zan zuwa maka ne ya na kawo maka a ko kuma ce wannan kwanan da kake gani ba shi ka ce ba shi ne na ga an sa wa kare abincin ci ai sai da na wanke su bakwai ba mun sa ƙasa san annabi ya ce ya samu nabi duk ya kwantar maka da hankali to sannan sai ka samu ka ci abincin <laughs> Allah ya shirya da mu saboda haka ka ga wa'annan gumakan da suka cika ka'aba gaba daya shine malam yake cewa wannan amr bin al-haidin shine yazo janyo wannan bala'i har suka wayi gari banda gunki da suke da shi babba a ka'aba da suke kowa na kewaye shi ya roƙe shi bukatunsa to kuma kowa na da nashi a gida idan kana bauta wa hubal to kana da hubal a gida in za ka yi addu'o'i da ibada za ka roƙi hubal ba sai ka zo masallaci ba kaba ba sannan banda na gida akwai wanda yake da hubal ɗinsa a shago idan kana yawan tafiye-tafiye kana da hubal ɗinka ɗan ƙarami wanda bai wuce haka ba za ka saka shi a cikin jaka na tafiya in kaya da zango a wani wuri za ka ɗauko hubal ɗinka ka roƙe shi ya kare ka daga sharrin tafiya da sauran matsalolin kan hanya idan kuma manata kake bauta mawa haka idan uzza kake bauta mawa haka haka duk suke da irin wannan har ma wani daga cikin sahabbai ya yi tafiya ya ɗauko nashi gunkin yunwa ya ishe shi guzuri ya ƙare kuma gunkin nasa dama na kuza ne sai ɓantale mai kunne ya ci da ya ji da daɗi kawai sai ƙara ɓantale ɗaya kunna sai cinye hannu kai sai guntula kan gaba ɗaya sai cinye allah <laughs> kaga alamar cewa lallai wannan ba Allah ne abin bauta sai wa masu albarka Ka abin abinda malam ya rubuta anan sai ce fagayyara dini ibrahim wannan mutumin amr bin luhay shine ya canza larabawa addinin annabi ibrahim wa janaba asnama ila ardil arab shi ya janyo ya kawo gumaka a kasashen larabawa wa ila ardil hijaz ya kawo su hijaz bi sifatin khassa da wata siffa ta musamman fa ubidat min dunillah aka bauta ma waɗannan gumaka kuma bayan Allah wa tashara shirk fi hadhihi albilad almuqaddasa daga nan ne shirka ta yadu a cikin waɗannan garuruwa masu daraja ƙasa mai tsarki wa ma jawaraha da ma garuruwan da ke kusa da ƙasa mai tsarki ila an ba'atha Allahu nabiyahu Muhammadan har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi ko da manzansa annabi Muhammad khatamun na cikamakin annabawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'an nasa ila tauhidi annabi ya kira mutane zuwa ga tauhidi wacce ba millati ibrahim da bin tafarkin annabi ibrahim alaihi salam wa jahada billahi haqqa jihadihi yayi jihadi dan Allah hakikanin jihadi hatta adat aqidatul tauhidi har sai da aqidan nan ta tauhidi ta dawo daidai irin wacce ake akanta wa millat ibrahim da wannan tafarki na annabi ibrahim wa kasar al-asnam ya kakkarya gumaka wa akmala Allah bihi din Allah ya cika addini da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tamma bihi ni'mati alal alamin Allah ya cika wannan ni'ima ga mutanen duniya gabaki daya wa sarat ila nahjihi al-qurun har wannan addinin ya tafi ta wannan tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama karni bayan karni karni mafiya daraja min sadri hadhihi al-umma shin daga farkon wannan al'umma ila anfashal jahal fi qurunil mutaakhira har zuwa kuma wannan lokaci da aka zo jahilci ya ƙara dawowa ya yaɗu, ya kutsa cikin al'umma a wannan ƙarni na baya bayan nan jahilci ya shiga cikin mutane daga karnin manzo Allah su ne qurunil mufaddala dama yace khairul quruni karni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum haka duk aka samu ana tabbatar Allah a karnoni mafiya daraja ka gani sai da aka zo jahilci ya fara yaduwa daga baya-baya kuma ce aka zo aka fara sanya wato harkar bid'a a gani aka fara harkar bid'a Allah ya tsare mu da ita a gani aka zo aka fara samun waɗanda suke kage-kagen wasu al'amura na addini su ce a cikin addini yake kuma ba addinin ne. karni 600 wani da ake cewa Abu Sa'id al-Kaukabari ya fara ƙirƙiro wato harka ta bid'a ta maulidi shi ma ba shi ya fara ba wani mutum ne ba majusi a haka aka duk irin wannan su karka zuwa da wasu abubuwa na ibadoji da aka dauke su a matsayin ibada wanda yake sun saba mu addini muna fata duka Allah ya fahimtar da mu da kuma ganar da mu hanya madaidaiciya malam yake cewa wa dakala wa dakala min ad-diyanat wato ababan da suke shiga cikin wannan addinin wanda asali ba a cikin addinin suke ba su ake cewa dafi suka shigo daga ina sun ce mina diyanatul ukra daga waɗansu addinai daban daga waɗansu addinai na daban wanda ba cikin addinin suke ba Fa'a da shirku sai shirka ta sake dawowa ila kafirin min hadhihi al-umma ta koma cikin mafi yawan wannan al'umma bi sabbi du'atid dalal sakamakon masu da'awa na bata wa bi sabbi bina'i ala quburi da kuma dalilin gine-gine da ake kan kaburbura da gini da kabari da ya kamata a haƙa rami ko abin da mamaci shi kenan sai a zo a gini a kansa mumtasilan ko mutamasilan bi ta'zimil awliya wa salihin suna masu kwaikwayo da cewa girmama waliyai da mutanen kirki wa du'a'ul mahabba da kuma kirkira na cewa ai suna so ne suna kaunan su ne lahum su wa'annan mamata soyayya su muke yi ya samu su musu haka hatta buniyatil adrihati ala quburihim har sai da ta kai ga an giggina adriha adriha shine wato kubbobi da ake kaga an gina kabari yadda ka san daki na musamman za a yi masa shi kai a kulle shi a yi masa ado a kawata shi to wannan shi ake cewa adriha tun ana gini akan kabarin a tante shi ko a same filasta ka kalli matakin da muke yanzu har ta ake sa kabari to ya ka kuma yanzu wannan an wuce ma sai da a gina wa kabari ɗaki musamman fara ce an zo an yi wannan adri haɗin jam'i ne na abdara an fahimta abdara gini ta abin da aka gine shi aka kewaye shaka shi ake cewa abdara kamar ka'aba an ginan naci abdara ina fata yana fahimta yasa wasu daga cikin malamai suka ce wannan ɗakin na albaitul ma'amur da yake daura da shi shine abdara Ginannan ɗaki na ka'aba yadda ka ganshi a ƙasa haka yake ɗakin Allah a kama. wanda sun koma mala'iku suke zagaye shi da bautan Allah wa huwa allazi sama'i ilahun wa fil ardi ilah idan aka zo aka ce ga gakbari an binne mutum mamaci ba bar kabarinsa a fili ba an fahimta sai aka kewaye shi aka gini ginin har an kulle shi a wani daki an masa rumfa sai da kofa ko sai da makulli za a shiga to ya zama abdara ina fata ana fahimta idan suka tattaru an yi ma wani a can an ma wani a nan an ma wani a can sai su zamanto al'adriha sun yi yawa kenan jam'i ya wani zamanto plural kenan na ainihin wato abdara abdara shine singular din an fahimta wato mufrad din jam'in sa shine al'adriha an giggina wato dakuna a cikin kaburbura malam ya ce wata kada autana aka ɗauke su a matsayin watan su waɗannan matattun da kaburburan da aka yi gina sai aka ɗauke su a matsayin watan watan kuma shine abin bauta wanda ba Allah ba a matsayin gunki su'ubat ana bauta musu min lahi kuma bayan Allah tun sai ya je gurin zai yi sallah wani nan ba yake sallah kuma duk shari'a ta hana wani in ja ta shi roƙon shi sai ya je gun zai roƙo ina fata ana fahimta wani ya zauna sai ka biya wani kuɗi sannan ka shiga ana an shi dukiyar mutane ba tare da haƙi ba wani ma sai ka wanke hannunka da wani ruwa wani ma sai kaza wani ma sai kaza wasu abin ma ba su iya faduwa to waɗannan duk su ake cewa al'abriha ka gani za ka ga abubuwa na ban mamaki na masu bautar kaburbura wani anan ne zai ci ya sha wani anan zai wuni anan zai kwana in kaga ya tashi to yana da lalura ne na dan adam za shi ban daki ya je dawo da ya dawo zai kara zama a nan ya tabar a cikin kabarin wani wani ko wani aikin kenan shi zai roƙa kai tsaye idan yana da bukata ba zai roƙi Allah madaukakin sarki ba wanda ya halicci wannan waliyin wannan fa in ma ya tabbata waliyin ne an fahimta ba zai roƙi Allah da shi wannan waliyin ba wanda kuma shi ya kashe waliyin waliyin ba zai iya hana kanshi mutuwa ba idan mutuwar ta zo to amma sai ga mutum kawai yana kai lokacin da na je hubbaran shehu a sakkwato abinda aka fara nuna mun nakan baku wannan misalin wallahi ɗakin da shehu yake karantar da aljanu ya ciro waya ta na haska da yake da daddare na gaba komai ɗaki ne a gine a kulle wane yake karantar da aljanu ce masha Allah sarki Allah jikan shehu so me zan ce to abin da ya bani tsoro a cikin duhun daren nan an kulle wurin da ake ziyara a shiga kai tsaye cikin hubbara sai muka zagaya ta makabartar waliyan da da su sharifa yake jago menene a cikin makabarta fa muke da daddare mala malam wani mutum muka gani wallahi malam duka sai da mu mun tsorata amma wannan din shi ai ya san wani har magana take da shi ai wani ne yadda ka sa abun zai kwana yana da sabuwar dadduma ya siyo shimfiɗa mun ita ya ɗauko dadduma ya shimfiɗa mun ita na zauna yana cewa shehu ga ɗanka ya zo gaishe ka ɗanka yana so ka taimake shi yana ta faɗa ni ko yana astaghfirullah astaghfirullah ni na je da biyu ne gaskiya saboda yawanci labari ake bani cewa ana kaza ana kaza sai na ce kai ni sai na je na gani da ido na a daina bani labari so da yawa wani lokaci na kan so abin tabbatar na yi shi sannan in ji daɗin magana a kai to gaskiya sai ya zama ban je da wuri ba mana ban iya zuwa wurin cikin haske ba sai da daddare to wallahi ba sai da suke ba bukin ake yi ne ya suke da ni ya je da daddare na shiga wurin kuma abin da ya faru bayan na soka a sakkwato mana da yammacin akwai wasu abubuwa da suka ɗan rike ne da ce ina zuwa kawai na tafi to na san kila zan ga cikin haske abubuwan da ya kamata a ce an gani wasu kabarin na na asama'u zuwa ne ne duk ga sanar to sai zama dai sai da daddare bayan ma sallar isha'i sannan muka ne so na je ni ko ma meye na sa ba na dai in gani to shi sa ban ban ban ban gurin ba gaskiya da ta yana ta istighfari amma da kamar a ce kai da aka yi ba da niyya na je ba zan iya zama wurin da ana kiran ana wannan shirka ba gaskiya maganganu ya rika fada na shirka ya taimake mu ya mana kaza ya yi kaza ya mana kaza ya babu nasara lokaci na karatu a Nijar Nijar zan wuce a lokacin daga nan wallahi maganganu ne ga sira ya tabbata ne gashi gashi bayan mun fito wanda suka raka nan suke ta wani sharhi shi ma muna tafiya na kara mana bayani shi mai rakiya ya tabbata wannan guri malam babu abin da ake fashe sai shirka har na daga cikin abin da nake cewa na daga cikin inda ya kamata a ce hukumomi musamman gwamnatin jihar Sokoto su yi jihadi wajen kulle wannan makabartar gaba da yanta a ce a daina abin da ake ce kai ma na ai ba zai yi ba kaza kaza ce ba zai yi ba na ce da da Allah zai ikon sa a waye gari a ce wata ran ni ne gwamnan jihar Sokoto abin da zan fara yi kenan wala ka ga mu me ba me me zai wa ai ba wani abu ne lakka kuma ku da kuce ɗalibai ko malaman jihar Sokoto na daga cikin abin da ya kamata su jihadi a kansa kenan sosai kuwa gani? amma kuskure ne wannan shirka ta yi yawa mala na'am <laughs> ya dace shiru za ka yi kawai gare ka addu'a ce Allah dai saboda gaskiya wato matsala ce wanda ba ka safai nake son tattauna ta ba irin wannan amma dai wallahi ma in ka in ka kalli abin da mutum yayi gina mutane akan bata da sauransu kuma ka kalli abin da ya biyo baya bayan binne shin da abubuwan da aka zo ana yi to kaga abu ne wanda yake ga cewa shi fa addini daban san zuciya kuma daban wallahi malam mu dai mu yi karatu kawai yi karatu magana akan wasu ba namu bane da mu da su fata muke Allah ya tabbatar da mu a hanya madaidaiciya ko ba haka bane amma mu sani babu abin da ya wuce bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yadda manzon Allah ya karanta amma mutum ya zo da sunan san manzon Allah ya kauce ya kawatar da mutane kaga wannan ba daidai bane abin tausayi ne amma baka isa ka kai shi wuta ba ko kai shi aljanna al'amarin sai yana hannun Allah ko ba haka bane Allah ya fi mana malai yake cewa wastighathatun da neman agaji da ake a wurin wa zabbi da yanke yanke wa nazar da alwashi matihim saboda matsayin waɗannan waliyai sai ana tau alwashi akwai wanda yanzu a shi aikin haji wallahi in dai bai je kubbara ba aikin hajjin sa bai ba akwai su sai ya je hubbara sannan aikin hajji zai yi bai ma karɓi wani ya dawo daga aikin hajji to kuma ya kama hanya ya wuce hubbara ya ce ya dawo to wani addini ne wannan ta gani wasu mushirka tawassulan suka sa wa shirka suna wai tawassuli shirka ce a za ka ce mata tawassuli suke yi bis salihin wa yatawassuli da mutanen kirki wa izharan li muhabbatihim da kuma bayyana soyayya su gare su wa laysa ibadatan lahu wai ba bauta musu suke yi ba bi zamihim da ikrarin masu bauta eh da ikrarin su su ba bauta musu suke ba malin yace nasu ko wa nasu anna hadha huwa qaulul mushrikin al-awwal awwalin sun manta cewa wannan maganar tasu ita ce maganar mushirkan farko eh maganan mushirkan farko ce haythu yaquluna inda suke cewa ma na abuduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa ai nan waliyai ba bauta musu muke ba da mu muna musu ne kawai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah zamanto wasida tsakaninmu da Allah wai ba mu ta ba mu mu roki Allah kai tsaye sai dai mun bi ta hanyar waliyai waliye su ne za mu roƙa su kuma su roƙa mana Allah kaga wannan ba daidai bane kaga bautar su ne kaga dai kissar wali dan nasiru ba nesa take da mu ba kamar da dukkan kun ji labarin ko kun gani da wani malami yake bayani akan an kira sunan wali ba ni da yaruwa ba amma daga lokacin da aka kira sunan Allah kuma sai aka nufi wani irin abu kake so ka dasa wa ɗalibanka ko mabiyanka Allah ya kyauta wa alaikum assalam amin na'am Allahumma amin ke malamai suna iya bakin su amma dai sai dai a ƙara kasan ita shari'a ta Allah ce abin da yake wajibin malami shine ya wa'azi ya karantar innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha shi ne hannun Allah take amma lalle a shi kaka na ce cewa na daga cikin abin da yake da muhimmanci ga malaman sakkwata su dage wajen ƙara karantar da mutanen sakkwata da nuna musu illan wannan abu wallahi malam ba sakkwata kadai ba ka je kabarin Abdullahi Gwandu shi ma ka gani a can kyabbi ko za ka ga abubuwa da yawa ba masu kaɗai ba ko a nan akwai wurare da yawa ake irin waɗannan kusan babu wata jiha daga cikin jihohinmu a arewacin ƙasar nan kai da ma kudanci wanda inda akwai musulmai wanda suke bida'a don ahlus suna dai ba zai ba face yi kaga wata bid'ar da take alaƙa da motar kabari to kaga malaman a ko'ina suke sai sun tashi wajen karantarwa to karatun shi ya fi kamata mu mu yi karatu mu fahimci addini mu ɗaura 'ya'yan mu su karatu su fahimci addini idan muka yi haka mun ci babban riba ko mun tafi 'ya'yan mu suna kan daidai su ma za su sa 'ya'yan su kan daidai insha Allah ta'ala za a wayi gari wannan gaskiyar ita ce za ta bayyana wa kun ja alhaq wa zahaq albatil kuma ita gaskiya idan ta zo tana sauka ne akan ƙarya ko ba haka bane ya ayat take ayyad maghufa fa huwa zahid take ne ya farkon aya take ina ramomi ha yawa bal naqrifu bil haqqi ala al batil ayadmahu fa idha huwa zahir su saboda haka kaga gaskiya haka take za ta halanta da izinin Allah amma mu yi karatu mu yi karatu a wurin malamai masu tsoron Allah malamai na Allah ba malamai masu son zuciya ba a malamai masu mugunta ba da san duniya an fahimta ma'ana san duniya mai wajen karɓar dukiyar wato muridai da mabiyansu yauwa amma don malami yana sana'a ko yana aiki ko rabu wannan duk san duniya ba ne wannan ya halatta dama an fahimta amma dai kada ya zama hannun malami me zai karɓa a hannun mabiyansa ba wai ne zai gaya musu na gaskiya ba don su yi aiki da ita su samu tsira a kai malam ya ce wa ma hada shirk alladhi waqa fil bashariyyati qadiman duk wannan shirkar da ta faru a cikin yan adam a da a da can wa hadithan da ma yanzu bal aktariyatu minhum mafi yawa a cikin su yu'minuna bi tauhidir rububiyya galibi sun yi imani da tauhidir rububiyya wa inna ma yushrikuna fil ibadati amma cikin mutane suna shirka ne a cikin ibada wato shi tauhidir rububiyya na cewa Allah shine ar-rabb kowa ya yarda da wannan waye halicci sama za a ce maka Allah waye halicci ƙasa za a ce maka Allah ne waye ke bada lafiya Allah waye ke sa cuta Allah waye ke kariya Allah waye ke amintarwa duka za a ce maka Allah amma wa za a bauta mawa to anan ne ake samun matsala nan gizo ke saka ya ce za a bauta wa Allah da dan wani gunki gunki haka ai ka san muna da wani ai mun muna da wani al'ada ne na iyaye da kakanni muna da wani dodo to shi wannan dodon asali kakan kakan mu shine wanda yake bikin shi ya mai kaza to shi kawai akwai alkawari tsakanin su dan ya rika bashi gudunmawa da shi da zuri'a sai shi yasa wannan abu in ba ka ba daga ran da ba abota mai ba to al'umman mu duk wani kabila ko wani wanda ya taso a wannan yankin to wata cuta za ta mamaye mutane ko wani bala'i zai rika aukowa ba haka ba kawai ake tsoratar da mutane shi kenan zai saboda gumaka <laughs> ka ji abu yadda ka san tatsuniya Allah ya kyauta saboda haka a wurin ibada suke shirka kama kala ta'ala kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun mafi yawa cikin musu ba za su imani da Allah ba face sai sun hada da shirka walam yajhadu wujudur rabb babu wanda yayi jayayya lafazin aljahad shine aki akan gare aki yadda da samuwar ubangiji illa nazrun yasir min albashar wallahi sai yan kaɗan daga cikin yan adam ka fir'auna kamar fir'auna kaga shi ya ce ba wani Allah kawai in ma akwai Allah kawai ce ni ne babba kaga ya ce ana rabu rabbukum ala, ya ce wal malahida da mulhidai waɗanda ba su yadda da addini ba addahariyi waɗanda suke cewa dan adam shi asalinsa kawai dama can yana nan kuma ba a mutuwa an kamun kawai za ka sake mutuwa wata ƙasa kawai faduwa kai a duniya kuma wani mutum sunan shi miskin ko shi ya faduwa yi wani kan komedi haka ya ce wa shiyu'iyi bauta ainihin wato ƙungiyoyin addini na yi a yin shi'a ake nufi ba nan ba shiyu'iyin daban fi hada zaman a wannan zamani suna za a gansu kawai 'yan jari hujja da 'yan boko kaza 'yan boko aƙida wanda su ba za su taba kawo maka hujja da Allah ya ce annabi ya ce ba duk maganar su ai ka san Malcolm wani ya ce kaza a cikin littafin jikira sai kaza an yi kaza ya ce kaza ba aya ba hadisi wanda su suka fi sauki yanzu kaga an wafce su mutum ya yi rindiya bar addini Allah ya kyauta malam ya ce wa juhuduhum bihi min babil mukabara yadda suke na yi tsallake ko ko bai tsallake ba bai tsallake ba ya ce da yadda suke yin yadda da ubangiji ta babi na girman kai wa illa idan ko ba haka ba fahim mutsarruna ilal iqrar bihi wallahi su ɗin suna kananin bukatuwa shine iqrari na su tabbatar ma da cewa akwai Allah din ma su kansu fi batinihim a cikin zukatansu a boye wa qararati anfusihim da kuma tabbatar wa kansu cewa lallai akwai Allah kama qala ta'ala kamar yadda Allah mai girma da daukaka yake cewa wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum an fahimci wannan ko kamar yanzu an yi samu a tattabi mutu akhir ne sai ka ce wastaqanatha anfusuhum zukatansu sun samu yaqini sun tabbatar da cewa akwai Allah amma inda matsalar take jahadu biha sai suka kiyarda da wannan abin zulman wa uluwan saboda zalunci da kabbaranci da takabbaranci da girman kai ba ko wanda zai zo ce shi ya fi karfin wane mai gyara kamar yanzu uba ne sai ɗansa ya masa gyara sai ce a dan me kai ɗin wa ka ita ka ce za ka min gyara tun ban haife ka ba ke kaza kaga ai girman kai ne saboda yana ganin wannan tsasitan ɗan nashi yaushe har ya ɗan da zai mai gyara ko ba ka bane ko ka ga mai kuɗi ya ce ya akai talaka zai mai gyara ina fata ana fahimta babu wani dan adam da baya kuskure duk wanda ba zai kuskure ba to wannan ya ɗauki kansa ya bai da kansa annabi ko goma la'ima don su ne ba sa kuskure ta wani irin irin shehunan da suke sa wa yaro suna ba kai saka sa suna da kanka ba sai kaji gun malam ya sa ma danka suna amma ka yi wafa kai ka aure matar sadakin naka ne cikin ma naka ne kai yi naƙuda ta haihu ko ba yi saka sa suna ba sai ka kai wurin shehi ya sa mata suna ko ya sa abin da ga ba suna aka ce aka kama su jariri ya ce suna yaro musa ya fuska kawai musa kaga suna da mai kyau aka ce ala gafarta malam ta mace ce me ya kamata ya canza a gyara shi baya kuskure eh, ya ce sai da ce a to Musa ya. kawai sunanta ya. <laughs> wallahi malam so dole ka rika daukan kuskure duk sanda mutum ya ce ba zai dauki kuskure ba to akwai matsala yawa za ka yi kuskure kai dan adam ne Allah ya fi mana yanzu nan za mu tsaya malam ya ce wa uquluhum ta'rifu anna kullu makhluqin la budda lahu khaliq amma hankalin su yana sanar da cewa duk wani halitta akwai wanda halicce shi wa kullu mawjudin la budda lahu mujad duk wanda ake an samar da shi kowane ne to akwai wanda ya samar da shi da ko ba haka bane mutum iya zuwa haka kawai shi kadai a ce shi ya samar da kanshi ya akwai wanda ya samar da shi ko ba haka bane ce wa anna nizama zama al kauni al-muntabit al tsarin wannan duniya wanda yake a cikin tsari na tsatse ya ce to labudda min mudabbirin hakim wallahi akwai wanda ke tsara shi mai hikima qadirun alim mai iko kuma masani mai ilimi man ankarahu duk wanda inkarin wannan to fa huwa imma faqidan li aqlihi ko dai zama wanda bai da hankali ne yanzu ka kalli zaman nan kaga an yi ta malam babu fira kalli masallacin nan kaga masallacin nan duka duk girman shi in ka kwatanta shi da girman sama wani abu ne wannan masallacin ai ba komai bane amma kalli wannan masallacin ka kwatanta girman sa da girman sama sai ka ce dan karami ne amma sai da aka sa fila ga filoli nan sai dai guda nawa daya biyu uku hudu biyar shida fila goma sha biyu a cikin masallacin. nan wannan masallaci, amma ka fita sama waje ka gani fila nawa za ka gani da tokara sama ka fita ka je har nan da ƙarshen duniya ba za ka fila ko dai ba wallahi ba za ka fila ko dai waye ta Allah ne ya yi ta ga shi ilimi na Allah ba irin namu bane yawa to sai wanda yake da matsala a hankalinsa ne zai iya da wannan ko mukabiran ko wanda yake da girman kai an alga aqluhu wanda yadda hankalinsa wa safiha nafsahu ya mai da kansa wawa dolo malohu wa hadha la ibrata bihi to irin wannan ba za a yi tibari da shi ba shi ne da hankali dama ko ba haka bane Allah wani kin sarki ya shiryar da mu ya ba mu ladan abin da muke ne da yan wa masu albarka wannan darasi namu na yau shi ne darasi na ƙarshe ma'ana wanda daga shi kuma za mu tafi hutun azumi amma karatun mu bai kare ba amma da darasi a wannan littafi za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu bayan kalla. in Allah ya sa muna daga cikin rayayyu za mu tashi a shirku da aribu asalin darasin littafin kenan ma da haka daga yanzu mun yi hutun azumi amma in Allah ya sa muna da rayuwa mako mai zuwa darasin mu na ranar asabar muhadara ce kamar yadda muke alkawari ko a wasu karatuttukan mu a baya muka ce mun samu lokaci za mu yi muhadara to za mu yi muhadara ranar asabar mai zuwa a madadin darasin mu taken muhadara shine wace ya mace ko wace mace saboda munasabar magana ne akan mace ta kawo haka kuma insha Allah ta'ala wannan sanarwa ne da ya shafi kowa da kowa kowa a sanar da shi ana gayyatar kowa da kowa mata ma in za su yi zuwa su zo ku ba su wuri a baya bayan masallaci in ba za su yi zuwa ba ku ku zo ku saurara Allah mai kin sarki ara mana rayuwa ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah